Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A jihar Lagos an gudanar da taron inganta samar da abinci ta hanyar gargajiya maimakon amfani da takin zamani ko magungunan kashe kwari. matakin da masana ke cewa zai rage kamuwa da wasu cututtukan zamani da ake ɗauka cikin abinci. Wakilin murya Amurka Babangida Jibrin ya ziyarci taron a birnin Eko inda ya tattauna da ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a taron. To ya yan sunan Dakta da. Assalamu alaikum sunana Abubakar Sadiq Ibrahim Gudigi na bangaren agricultural crop production bangaren aikin gona na jami'a ibrahim masu baban gida da ke lafai gashi wannan taro ta na inganta samar da iri ko kuma kayayyakin noma ba tare da amfani da kayayyaki ko magunguna na zamani ba me dalili na mutane yanzu bincike ya nuna cewa yadda mutane da suke su ba tare da sun sa taki na zamani ba maganin feshi maganin kwari ba an zo an lura cewa abubuwan da aka noma akan haka suna da inganci fiye da abin da in aka sa zamanin taki aka sa takin zamani da maganin feshi ma'ana yadda mutanen da suke noman su suna da inganci sosai to yanzu abin da ake nema shine za a koma ma gargajiyan ba tare da an yi amfani da takin zamani da maganin feshi ba domin abubuwan da aka noma su zama suna da sinadarai wanda suka fi amfani ga jiki ba kuma kayan noma kuɗi ba har da kiwon dabbobi da kiwon kihi ba sai an yi amfani da magani na eh, magani da zama zamani a ce a eh, yi kiwon kaji da su ba a'a kajin nan na gargajiya ya fi kajin agric amfani a jiki abinda aka lura da shi kenan to yanzu za mu je ne a ga cewa yaya za a gina abu sama yadda mutanen da ke yin shi a kan gargajiyan wasu abubuwa ne za a iya ɗorawa a saman shi shine dalilin da yasa za a yi taro a ɗan faɗakar da juna a kowa ya zo da gwargwadon fahimtar shi domin inganta wannan al'amari a bangaren to wasu za su iya cewa al'amuran yana nema ya zama kamar sai a yi gaba kuma a yi baya hmm. ba ganin hakan kuma zai kara rudar ma da manoman nan su rasa mashin ina madafa a'a ba maganar dawa baya ba ne gaskiya ne haka wasu za su kalle shi to amma ba maganar ba wato misali kamar abu ne inda aka zo da shi ana gani kamar ci gaba ne sai ka zo ka gane cewa akwai kuskure misali yanzu kaga idan aka sa takin zamani da farko zai ringa inganta eh, hatsinka eh, abubuwan da ka shuka to amma yana illa ga gona hilin gonan to kaga karshe za a zo a waye gari ga gonan ka gashi zaune amma ba iya komi to amma in magani in takin gargajiya ne kashin shanu kashin kaji da sauransu ba yanda za a yi a ci wurin nan ya lalace domin yanda Allah ya yi shi kullu yana inganta yanayin kasan ne to amma takin zamani yana kashe yanayin kasa da farko dai abubuwa za su zabura amma daga baya za su zabura saboda haka yana da kyau ah, a koma yadda ake yi da domin kuma saboda a ga kuma an kuma baya ne shi yasa ake so a ga yaya za a iya tabbata ba tare da misali an ji an ji dawo ba eh, shi yasa ake so ba maganan komawa baya ne to ga shi gwamnatin tarayya ta ce za ta mai da ma'aikatu ko kuma jami'o'in kula da koras da aikin noma zuwa gargashin ma'aikatan gona ku ya ga wannan mataki to mu yayin da muke kallon shi muna gani kaman bai dace ba domin hukumar da aka kafa da ke kula da jami'o'i suna bangaren suna aikin su gurgudu abin da ya dace kuma suna kula da ingancin ilimi idan aka ce a mai da su ma'aikatan gona sai an kirkiro wani bangare da zai kula da su kuma ba mamaki suna isa a zo da wasu ka'idodi da suka bambanta da abin da ake yi da sannan wannan hukuma da ke kula da su a yanzu ita ce ke kula da jami'o'i da na state da na masu zaman kansu to in aka ci an mai da su can bangaren aikin gona kaga ba mamaki su kikiro wani abu da suka bambanta sannan ba mu gama hikiman da ke ciki ba idan dai an mai da shi a kan cewa saboda suna son su haɗa hannu su yi wani abu ne to ai ko ba a mai da ba duk jami'on najeriya da ma'aikatan gona ke son su haɗa hannu su yi wani abu suna iya haɗa hannu su yi abin da duk suke son su yi Abubakar Sadiq Ibrahim Gudigin na Jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke lafai kenan a hirarsa da wakilin murya Amurka Babangida Jibrin. Kan wani taro da aka gudanar na inganta samar da iri da sauran kayayyakin noma don kaucewa amfani da magungunan zamani. Masu mu anan muke ka ƙarshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Babangida Jibrin wanda ya taimaka wajen haɗa shirin. sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.